Biya da ya sun tabbata ga Allah muna neman agajinsa da taimakonsa da gafararsa babu shakka shirya tana hannun Allah kuma wanda Allah ya shirya ne shine shiryayi wanda kuma Allah bai nufa da shirya ba ba mai iya shirya da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba ya da abokin tarayya haka nan kuma ina shaidawa cewa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne manzansa ne Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa gare shi da sahabbansa da iyalansa da dukkan wanda ya rike hanya ya bi hanyar su ya rike sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka 'yan uwa mafi mafificiyar magana mu sani ita ce maganar Allah subhanahu wa ta'ala wadda take cikin littafinsa haka nan shari'a mafificiyar shari'a ita shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mafi sharrin al'amura su ne abubuwan da aka kirkiro aka sanya su a cikin addini bayan haka ya ku yan uwa musulmi mu ci tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin alqur'ani yake cewa ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa saboda haka wasiyan mu ta farko a wannan hudu ta mu a yau shine ya jin tsoron Allah a cikin dukkanin komai babu shakka wanda ya ji tsoron Allah to ya huta kuma yana da alkawali tsakaninsa da Allah kuma shi Allah baya saba alkawali ya ku uwa musulmi sani cewa ubangijin ku ubangiji ne mai karimci shine Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya kai Allah karimci zuwa ga bayansa. kuma shi ke aikata abin da ya ga dama a da ya ga dama da kuma yanda ya ga dama Allah shi ne mai jin koke-koken bayansa saboda kada ku yi ƙasa a gwiwa wurin roƙon Allah da kuma neman agajinsa a cikin dukkan komai. dukkan hali da yanayin da mutum ya samu kanci to babu inda ake son ya kai wannan kukan nashi sai wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala idan za a roƙe shi ana son a roƙe shi da zuciya guda ka roƙi Allah da zuciyarka ta yarda cewa ba mai iya biyan wannan buƙatar sai Allah ba mai iya yin wannan abin sai kuma ka kakkafe kowa ga zuciyarka ka liƙa ta ga Allah shi kadai sannan ya zama kana da yaƙini cewa Allah zai karba kada ka roƙi Allah cewa to bari dai in roƙa. amma abu kaza anya yadda Najeriya ga tamu take anya tana iya gyaruwa amma tun tunda an ce addu'a ta bari in roƙa, to ba a son haka nan ka yadda cewa Allah yana iya gyara ta dukkan yadda yanayi ya lalace Allah mai iko ne dare guda ya kawo gyara saboda haka dole ka yadda da wannan yana cikin abin da ake so 'yan ƙasa da bayi su yadda cewa dukkan wani abin da suke gani mai wahala to kada su ɗauka cewa abin nan anya ko abin nan na yi anya matsalar tsaron Najeriya ko anya ko tana gyaruwa anya matsalar jagoranci Najeriya anya ko tana gyaruwa anya matsalar hawa farashi Najeriya anya ko yana gyaruwa a'a in za ka roki Allah ka roƙai da zuciya guda wallahi gyaran Najeriya baya bakin komi wurin Allah gyara tsaron Najeriya baya bakin komi wurin Allah amma dai kuma shi Allah baya da dole sai sai da ya yin abu sannan yake saboda haka kai a matsayinka na bawa abin da ake so kawai ka roki Allah kuma zuciyarka ɗari bisa ɗari zama ta yadda abin nan da ka roki Allah ba ya da wahala wurin Allah cikin illa ta addu'a shine mutum ya roki Allah <coughs> amma yana ɗarɗar sai zan kamar kana tuhumar Allah ne da gadiyawa. kamar kana tuhumar Allah ne da kasawa kana ganin anya in ta'addan dangana Najeriya Allah ko na iya maganin su kamar haka hake nufi kamar anya ko ba su yi ƙarfin Allah ba kaga in kai haka ta kuskure ba wani mutum ko shi wane ne wanda ya rinjayi Allah ya magani amma dai kamar yanzu faɗa shi Allah ba ya da dole kuma sai sadda ya so yake yin abu duk da kai ganin tsananin abu duk da halin da kake ganin matalaka sun shiga ciki na matsuwa da damuwa da fargaba Allah ya yi ka sanin halin da suke ciki kuma shi ya yi su bayansa ne kuma kyale wanda ya akwai abin da yake nufi a ciki komi Allah ya yi Allah yana da manufa a ciki Allah baya yin abu haka aimlessly kai dan adam kai ke yin abu lokaci kai ma baka san dalilin da yasa kai abu ba amma Allah babu abin da Allah ke yi wanda shi bai Allah bai san dalilin da yasa yi ba ba mamaki yanzu ta hanyar rashin tsaron nan da kake gani zai zama alkhairi ga mafi yawan 'yan Najeriya. <coughs> Ta yaya wani a shiga gida ne a kashe shi bai je bai gani ba. Wannan kashe shi da aka yi sai Allah ya bashi aljanna. Wani a tare shi bisa hanya a kashe shi bai je bai gani ba. Wannan kashe shi da aka yi sai Allah ya bashi aljanna. Wani a tare shi a kwace dukiyar shi. Wannan damuwar da bakin ciki da ya samu sai Allah ya karkare mazuluman shi ya bashi aljanna. duka ba mamaki Allah ya yi haka ne domin ya girmama wasu daga da ladan wasu daga yasa ana samun ita jarrabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma gashi Allah ya yi kowa san shi addinin da yake yake kira zuwa gare shi shine addinin da Allah ya aiko shi kuma addinin da Allah ya yi su ga kowa ne amma wani lokaci sai Allah ya kawo ƴan jarrabawa a karkashi wasu daga ciki kuma manzon Allah na cikin su wannan ba shi ke nuna Allah ya yi da su ba ba shi ke nuna Allah bai tare da su ba a'a Allah yana da manufa a ciki akwai waɗanda yake son ta wannan hanyar ya ba su wata lada mai yawa ta wannan damuwar ya girmama ladarsu ta wannan hanyar ya ba su aljanna to Allah yana iya haka a cikin dukkanin al'amuransa shi yasa ba koyo shi sadda duk kan roƙi abu Allah yake baka ba ba koyo shi sadda duk kan nemi Allah ya yi maka wata damuwa yake yayi maka ba So mutane abin abinda dai ake so shi musulmi ya mai da al'amarinsa ga Allah ya roƙi Allah da zuciya guda kuma ya yadda cewa abin nan da yake roƙon Allah Allah ya ji shi kuma <clears throat> Allah zai yayi nufi wannan abin mu sani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun sha shiga yanayi irin wanda ya fi mu na tsanani da damuwa da matsala kadiba akwai lokacin da bayan an yakin uhudu an yakin badar kafiran makka suka yanki shawarar cewa za su shirya sojoji na karo-karo domin a zo a murkushe manzan Allah da sahabbansa a cikin garin Madina a yi musu kaf guda a huta. Suka shirya sojoji ko wace kabila ko wane yanki ko wace daula suka ba da gudunmuwar sojoji. Aka zo da sojojin da duk mutanen da a cikin garin Madina ma ba su kai yawan sojojin ba. kuma suna son ne a zo a kawo ma madina hari saboda a murkushe garin madina gaba daya sahabbai sun shiga matsala sun shiga tashin hankali a wannan lokaci bayan an yi haka kuma ga runduna waje ta yaƙi ta sun karo madina nan cikin guda kuma sai matsala ta faru cikin gida yahudawan madina dama a ta lahewa na sun kai ganin alin jayi da sun ka ji cewa ƙuraitawa sun yi wa manzon Allah runduna ta taron dangi haka suna ganin ga karin ga kan manzo Allah ba ni za a yi ya sha don haka su ma sai suka tadda alƙawari su ma suka yi bore suka ce su ma sun tadda kayan baya don haka sai ya zama musulmi sun zama daka zuwa wuri ɗari can wajen gari <coughs> ga sojojin taron dangi suna neman ko ta halin kaka su shirwo garin madina su murƙushe duk wanda a cikin garin nan cikin garin madina kuma yahudawa sun yi ɗan tasau sun tadda kaya baya sun ce alƙawalin da suka kulla da manzon Allah na zaman lahiya yanzu babu shi to haka matsala ciki matsala waje amma kuma da suka yi hakuri suka dogara ga Allah ai kaga karfe duka Allah ya ba su nasara to halin da suka suka shiga ciki bai kai wanda muke ciki ba yanzu amma kuma sai da suka yi hakuri sai da ya zama ma ana zowa ana gaya mu mu'mini cewa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil an zo an gaya manzon Allah da sabai cewa to ga karon ga rundunar shawa da sun ka taro wallahi abin nan ya ɓaci don haka wallahi musulmi ku ji tsoron wannan rundunar saboda ni saboda shirin da sun ka yi ba taɓa shiri irin wannan ba kafirai ba taɓa shiri irin wannan ba amma ni musulmi suka ce suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil mu mun dogara ga Allah Allah ya isar mana da duk taron su da duk yawan su kuma kaga Allah din ya isan musu don da karfe dai suwa suwa kunyata duk rundunar gaba ɗaya sai da Allah ya kaskanta su ya kunyata su manzon Allah ya tashi da girma ne da shi da sahabbai saboda sun dogara ga Allah saboda mu yawaita karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil mu yawaita karanta wannan insha Allah <coughs> Allah zai yayi mana yasa sahabbai sai suka roki Allah abubuwa da tuntunu sun yawa suka ce ya manzon Allah shin ubangijin mu kusa yake ta yadda in mun tashi roƙo nai mu roƙai mu yi magana da shi matsayin wanda a kusa ko ko nesa yake in mun tashi kira nai idan sai mun ɗaga murya mu yi mai kiran maharauta mu ce ya Allah yadda zai je awa wannan wata riwaya kenan a wata riwaya kuma ta ɗan Abbas kamar yadda Ibn Kasir ya kawo a karkashin wannan aya wa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an Yahudawa ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ka ce <clears throat> Allahnka yana sama. Sannan kuma ka gaya mana cewa tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta bakwai, eh, wai zuwa ta biyu, shekara ta hiyar shekara ɗari biyar ne. Sannan kaurin ita sama ɗin ta hiyar shekara ɗari biyar ne. Haka nan tsakanin ta biyu zuwa ta uku ta hiyar shekara ɗari biyar ne. Sannan kaurin sama ɗin ta hiyar shekara ɗari biyar ne har sama ta bakwai. kuma katin ka a sama yake saman al'arshi can saman sama ba ko cikin sama ba to ya za a yi in mun yi magana hijimu wani gani sa ai ya yawa ya za a yi hijimu shine sai Allah subhanahu ta'ala ya ba da ansa da kai ne yace wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an ya Muhammad idan bayina suka tambaye ka game da ni to ka sani ina kusa gare su wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce mun yi jijiyar wuya mutum zama kusa gare Allah ya yi kusa gare ka bisa ga jijiyar wuyanka kenan Allah kusa yake duk sanda za ka roƙi Allah ka roƙe shi da zuciya guda kuma duk yadda ka sassauta muryarka Allah yana ji abinda ma a cikin zuciyarka wanda halshenka bai faɗa ba Allah ya san da shi balle abinda halshenka ya faɗa saboda haka Allah ya ce idan bayina suka tambayi ka game da ni to ka gaya musu cewa inni qaribun ni kusa niki ujibu da'awata da'i idza da'an ni ina karbar addu'an mai addu'a idan ya roƙe ni kisa ma malamai suka ce wurin ba da amsan ma saboda Allah ya nuna ma bayi gaya yadda yake kusa gare su kuma Allah bai bukatar sai wani ya kafinta zuwa wuri ne kisa ma bai ce ma annabi fa qul inni qaribun ba bai ce wai za ta alaka ibadi anni fa qul inni qaribun bai ma ce kai annabi ce musu kusa nake ba sai Allah ya fara ansa direct dan ya kara karantar da kai cewa duk sanda bawa yake da matsala babu bukatar sai wani ya shiga tsakani ne da Allah Allah ba a bukatar sai wani ya ma iso wuri ne duk inda kake duk sanda kake cikin kowane yanayi Allah yana jin ka kuma yana ganin ka kuma yana gane abin da ka faɗa da kowane yare balle a ce sai ka bi mai din yare kaza domin a fassara ma Allah abin da kace Allah baya bukatar wannan yasa Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka game da ni ka gaya musu kusa niki gare su ina karba addu'an mai addu'a <coughs> idan ya idan ya roke ni da wannan nake ƙara karfafa ku ya ku bayan Allah wajibi ne mu ƙara mai da al'amuran mu zuwa ga Allah kuma mu sani cewa ya ku bayan Allah Allah subhanahu ta'ala. yana amsa addu'an mai addu'a a lokacin da ya roƙe shi kuma har ma yana hushi da wanda bai roƙe shi ba Allah ya saba ma ɗan adam Ɗan adam idan kana roƙo ne sannan zai fara kiyaya da kai zai fara ɗauke ma kai in ya ganka ya ce a ce kwana shi kai duk wanda kaka roƙo ka roƙai yau ka roƙai gobe to wata rana sai ka taho ka sallama ya ce kai da Allah in dai wannan ku haɗa mai kwana kai, ko ku haɗa mai ban nan ko ku haɗa mai gaskiya ban da lokaci ko ku haɗa mai don Allah ba zan ganshi ba yanzu saboda ka dame shi amma shi Allah gwargwadon yadda kake matsa mai da roƙo gwargwadon yadda yake ƙara sunka wallahu gazabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu shi Allah sanda yake hushi da kai in ka bar roƙo ne daga cikin hali inda ake gane an gama da mutum shine matsala ta taso ma kuma a hana maka tsayawa ka roƙi Allah duk da kaga matsaloli sun taso ma kuma ka kasa addu'a to akwai matsala in ba a yi hankali matsalar nan sai ta fika amma duk da kaga matsala ta taso ma kuma Allah ya taimake ka ka tashi tsaye da addu'a to in Allah ya so matsalar nan sai kaga bayan ta domin me saboda shi Allah yana jin kukan mai kuka saboda haka amma shi dan adam lokacin da ake roƙonsa sannan yake huji sannan yake samun damuwa to ku sani cewa ubangiji mai jin kokin bayi ne kuma har ma yana fushi da wanda ke shiga matsala bai roke shi ba ku tahi tsaye zuwa ga Allah subhanahu wa Ta'ala. Allah baya kosawa da saurarin bukatun bayi Allah baya kosawa da biya ma bayi bukatun su inda duk duniya na farko da na ƙarshe za su taru kowa a tasai tun daga annabi Adamu har mutum da za a halitta na ƙarshe a taruri kowa ya cika baki ya roƙi Allah duka Allah yana da abin da zai biya ma kowa bukata ce kun ba tare da Allah ya rabu da komai ba Kaka ji tsoron roƙon Allah ba da yawa yankawa da haka zo roƙa in dai Allah ne zaka roƙa ka roƙi mai abu wanda kuma ba ya jin tsoron abinda da aka ya baka ya ƙare Allah kenan duk wanda matsala take da girma kada ɗauka cewa ta yi ma Allah girma ya yi maganin ta duk wanda abu yake da matsala kaka ɗauka ya yi ma Allah wahala ne warware shi saboda haka kusan da haka Allah shine <clears throat> wanda ake mai da al'amurra zuwa gare shi amma kai bawa abinda an naka shine kai iya kokarin ka roki Allah ɗin nan tare da lura da suka sharuɗan addu'a wanda daga cikin abin da ake so musulmi ya lura da shi a lokacin da yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi ne. kada zuciya kai ka rika nasa abin nan zai yi ko ba zai yi ba lallai ka roki Allah kana tare da yaƙini kai bai ne manzon Allah ya ce ud'u Allah wa antum nuna bil ba. ku roki Allah alhali kuna cike da yaqini kana da tabbacin Allah zai karba wannan yana daga cikin abin da ake so kowane mai addu'a ya sani sannan kada ka sa gaugawa kada ka ba Allah ultimatum Allah ka kaza zuwa lokaci kaza ba a ba Allah adadi kai dai ka roƙai sai da dai ga dama ya baka amma baka ba Allah lokacin da haka son a baka kaza Allah ba ni kaza daga nan zuwa gobe Allah ba a yi mai haka nan domin ba ya da dole in ce bai baka hawa da an san ma amma ka roƙa kai kayan naka ka baki in ya ga dama daga nan zuwa goben ya baka in ya ga dama kuma ya ɗauki abin nan kila ma baka shi zuwa goben ba alkhairi bane sai lokacin da ya zama alkhairi gare ka ya baka in ya ga dama ya canza ma da wani abu ka roƙi A, amma sai ya baka bi saboda ya san A din nan ba alkhairi bane gare ka sai ya baka abin da shi yafi alkhairi gare ka don haka tunda baka san gaibi ba to ba za ka sa amma Allah lokacin da kake son ya baka abin da kake so wato abin nan <coughs> ya baka ba sannan ka roƙi Allah a lokacin da zuciyarka babu kowa a cikinta in ba shi ba kada ka roƙi Allah amma kana ganin ai bukata ga wani ma na ta. ga shi ka roƙi Allah amma kuma kana ganin wani ma na ta. saboda haka Allah kadai ake roƙo shi kadai wani ya je wajen wani malami yana neman wata kujera yace to Allah yana son karo karmin wani akar maka lawo to Allah mukami kaza nake nema sai yace malam to malam tunda ka ce haka nan amma dai inda inda in kawawa ne magana wallahi ni na san magana tana karewa yace Allah wani ce ka a roƙa kana magana a faɗa ma wani saboda shi gane kai a wa wani magana ya a ce Allah ya baki abin <laughs> yace to akar maka lawo ai ni ba don ba wannan ta kawo ni abin da nake ne nake kawo magana ce ban wallahi yana iya ban ita to kaga wannan wani abu ne na rashin fahimtar Allah shi Allah duk wanda ka ganin abu ga hannun wani kamar yana da saukin samu gare ka tsoro kai ga Allah ya yi saukin samu don shi Allah yana iya tilasta wannan din ya baka baka sani ba ila ganin ka ɗaya ka kai kamar eh, yana son ka ko kusanci ka da shi ila bai son ka da wannan abin in ka dogara gare ila za ka wahala kanka har abin nan ya ƙare bai baka ba ga ka kusa da rai ana ganin ka tare da shi amma kuma har abin ya ƙare baka samu ba amma in ka roƙi Allah ya yi sauƙi shi Allah yana iya tilasta shi ko da bai da niyyar baka ne sai Allah ya tilasta shi ya baka sai ya baka ya kama gani wai an ce ni ba wani kaza da yawa mutum na sai kama abu wani abu kama wani wani abu sai ka kama maki waya an kai ma ni ba wani kaza ya an kai kaza ya kaza kai kanka baka sani da an kai ba saboda Allah yana iya sa ka ba ka yi abin da baka tashi ba amma shi Allah ba mai iya sa yi abin bai tashi ba sannan ya zama addu'an nan babu sabon Allah a ciki babu kuma yanke zumunta a ciki yana daga cikin sharadi da ake son kowane mai addu'a ya kiyaye lalle ya zama babu sabon Allah a ciki kada ka roki Allah sabon Allah kaba ka roki Allah Allah ka bani sa'a wancan in yi zina da ita kaga wannan addu'a sai kai akwai sabon Allah a ciki ko Allah ka bani abu kaza in sha giya ko Allah ka bani kaza in yi kaza ka dai roki Allah wata addu'a wadda akwai saba ma Allah a ciki to wannan ya zama keta da iyaka a cikin addu'a sannan ya zama babu yanke zumunta a ciki kada ka roki Allah ya baka wani abin da zaka yanke zumunta da shi to duka wannan ba a wannan a cikin addu'a sannan wajibi ne mai addu'a ya sani Allah yana da hanyoyi guda uku da yake biyan bukatar bawa duka ɗaya daga ciki idan ya yi maka aiki ikonsa ne kuma kai ba ka da wata mashiga a ciki na farko ko dai ya gaggauta maka baka wannan abin da ka roƙe shi a kan da ka roƙe shi yana da wannan iko ko kuma in wata matsala ce ya gaggauta yaye maka ita ta kan neme ya yaye maka ita duka yana yin haka nan ko kuma in ya ga dama ya kawan maka da wani abu saɓaninta. akwai wata matsala wadda ta taso maka ga abin da ka roƙa daban amma Allah ya san akwai wata matsala wadda in ya baka da ita za ta zama maka matsala sai Allah ya kare maka wannan matsalar maimakon abincin da ka roƙa a baka sai ya kare maka wannan matsalar ka ta same ka so Allah yana yin wannan ko kuma ya aje ma wannan abin sai ranar alkiyama in an kai da yawan lokaci za ka yi ta addu'a ka roƙi abu amma Allah bai baka ba amma sai ya aje maka shi sai ranar kiyama sai ce rana kaza lokaci kaza ka roke ni in baka abu kaza ban baka ba kila ka ji ciwo sai wallahi ya Allah na damu da ban samu abin nan ba sai ce to yanzu ga aljanna nan na baka madadini ita ne ajima to don Allah da wannan da a baka wannan na duniya wani yayi to Allah ya yi wannan to shi yasa duk sanda ka roki Allah kada ka sa gaugawa kuma kada ka galehin Allah don bai baka ba yana yiwa ɗaya daga cikin wa'annan ukun kila yayi baka guda daga ciki wani lokaci kuma in ya ga dama kana roƙo ne sai ya baka in wata matsala ce kana neman tsari ne sai ya tsare ka duk Allah yana yin wannan sannan mu sani cewa shi musulmi a cikin kowane hali ba ya da faɗuwa musulmi riba ce gare shi a cikin kowane hali idan ya roƙi Allah <coughs> cikin kowane hali musulmi idan ya yi addu'a to babu faɗuwa cikin addu'an musulmi saboda ni lalle ne ko da ya samu wannan ko ya samu wannan cikin wa'annan abubuwan uku da muka ambata duk wanda Allah ya maka akwai faduwa ciki babu faduwa ko dai ya aje maka har lahira ya baka kaga baka fadi ba ko ya jinkirta wannan abin har wani lokaci ko kuma ya gaggauta baka shi sanda ka roke shi kaga baka fadi ba ko kuma ya canza maka da wani ko ya kare ka daga wata cuta wadda baka san da ita ba sai ya baka kariya a madadin abin da ka roke shi duka Allah yana yin wannan ya ku yan uwana yan Najeriya babu shakka wajibin mu ne mu tashi tsaye da yin addu'o'i da komawa zuwa ga Allah da kuma tuba da kaskantar da kai gare shi mu kuma damu da addinin mu mu mai da hankali wurin riƙe da addinin mu mu kuma damu da halin da al'ummar mu take ciki da halin da ƙasar mu take ciki ku mu damu da halin da wasu daga cikin ƴan uwanmu a wasu garuruwa a wasu jihohi a wasu yankuna mu damu da halin da suke ciki na damuwa da rashin kwanciyar hankali da halin ɗarɗar da kashe-kashe kamar yankunan gabashin Sokoto, kamar wasu yankuna na Zamfara, kamar wasu yankuna na Katsina da da Naija da kuma bangaren jihar Kebbi da kuma jihar Kaduna. Wayannan jihohi a hali yanzu ko ce da daga take a wasu bangarori nata wanda suna fama da halin yanayi na damuwa da halin yanayi na rashin tabbas da halin yanayi na ɗarɗar wanda kun jiya na ji rahoto shekaran jiya ko shekaran jiya nan wani yanki na jihar Kebbi an kai hari a wasu garuruwa an kwashi mutane da dukiyoyi da sauransu to haka ashe kenan kada ka ɗauka cewa kai da annan zaune birnin Kebbi ko cikin birnin Sokoto ko birnin ina ko birnin ina kaka ɗauka ka tsira wallahi baka tsira ba abin da ya ci ɗan uwanka da sahe yana iya cin ka da marace saboda haka an ce in gemi ɗan uwanka ya kama da wuta bahaushe ya ce sama naka ruwa amma mu mun gane sa ruwan bai isa Abinda ya kamata ka kama mai ya kashe sai in ka kama mai ya kashe an huta amma in ka samu naka ruwa tabbace nashi na ci sai ya tanye naka ko da ya gama cin nashi kai ko ruwan da kasa sun bushe kai ma sai ya tanye naka ka gani an kai kenan amma inda tun farko ka kama an kashe Ta ga shi kenan shi bai tanye ba kai ma bai kai ga naka shi kenan kowa ya huta to wajibin mu ne mu lalle mu rika jin damuwa da halin da ƴan uwan suke ciki yadda suke kasa bacci saboda rashin abin nan rashin tabbas da rashin kwanciyar hankali mu ma mu kasa bacci saboda damuwa da tausaya musu da damuwa da halin da suke ciki yadda kullum hannayensu na sama suna roƙon Allah na cewa ya ba su aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya lalle ne mu ma idan kullum hannayenmu suna sama muna roƙon Allah ya yaye musu mu kuma ya kare mu wannan shine halin da ko kuma yanayin da ake son kowane musulmi ya lura da shi ya ku bayan Allah mu sani yau halin da muke ciki a wannan ƙasa muna cikin halin damuwa da matsuwa da tashin hankali wanda dole ne sai mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala damuwan nan ga kanmu ko kuma ga 'yan uwanmu domin in ba ta shahe ka ba yau gobe tana iya shaho ka gobe in ba ta shahe ka gobe gobe tana iya shahuwar ɗan uwansa gobe ba mamaki in ba a same ka ba a cikin gari ai kana fita tana iya samun ka akan hanya ko gona ko wani wuri a kenan babu wani wanda zai bugi kirji ya ce ya tsira da wannan matsala da kuma wannan hali da ake ciki a Najeriya sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yanayi irin wanda wani wanda mutum ne irinka mai hannu biyu irinka mai ƙafafuwa biyu irinka kila ma ɗan lange-lange na kayi shi ƙarfi, inda za a tsaya a yi damce da damce bai ma fara tunkara ka amma saboda kawai yana da wani ƙarfin da baka da na bakin bindiga ya tare kai gargaɗa ka zuwa daji ya je a rika ka a bashi kuɗi kaga yanayi ne wanda mai muni wanda babu shakka wallahi sai mun koma zuwa ga Allah mu tashi tsaye da addu'a domin Allah ya sai mu a cikin wannan yanayi akwai wani bawan Allah dan uwa kwanakin baya da aka kama sai yi sallah babba a hannunsu ya yi kusan wata biyu ana kokarin a hada kuɗi farko suka ce a ba su naira miliyan ɗaya sai da aka tara kuɗi aka kai miliyan ɗaya sai suka riƙe wanda ya kai kuɗin suka ce kuma sai an sake kawo miliyan biyar ƙarshe dai kacar shi wannan wanda aka kama na farkon dama ƙarin shi ne ya je ya kai kuɗin yadda musu in ba ku saki wani ba babu yadda za a yi mai ta hannu hashi domin shi na wayan ga miliyan ɗin guda da shi ya ta kai kawo ya shiga nan ya hita nan har aka samo su ya kawo to in kun rike cewa zai yi wannan ya kawo muku miliyan biyar to da ƙarshe dai suka yadda suka saki ƙanin nashi aka zo dai aka yi ta sai da wannan sai da wannan rantonan rantonan aka samu a kai naira miliyan hudu suka zama miliyan biyar aka sako shi bayan an sako shi <coughs> da ba ɗan kasuwa ne bai wuce sati biyu ba zuwa sati uku ya fita kasuwanci tsakanin funtuwa da kusan kuma aka sake tare shi aka sake kama shi ga su bai ko ida walwalewa ga kamun shekaran jiya ba yayi wajen wata biyu a hannunsu da aka je ya yace musu to yanzu kam wallahi babu wata lamba babu wata lamba da zan ba ku kira ku dai kashe ni yace saboda ni saboda yace shekaran jiya shekaran jiya ko an ci miliyan biyar gare ni yanzu ko ko wata guda ba a yi ba ban gama biyan ba su sukan da an ka tiyo da kayana da duk jari na da aka sayar ba yanzu na hito ne dan fara bubugawa in dan rarrage ba su suka in gani yadda za in ci da iyali na in rage ba su kan haɗin da ba su kan kuɗin da miliyan biyar ɗin da aka kawo muku yanzu ga cikin koma kama to wa zan kira yanzu ya kawo kuɗi ita saboda haka ni yanzu gaskiya babu wata lamba da za a kira wallahi kawai ku kashe ni ni na yi bukatar haka don wallahi ko ba ku kashe ni ba ban sai da za a iya in samu kuɗi ba a kira uwarci aka ba tana ta kuka aka ce musu don Allah ku sako shi ga uwa ta nan tana kuka ce kai ku raba mu wallahi da kukanta da kukan awaki duk ɗaya gare mu a ba mu kuɗi kawai to ana da ana nan sai Allah ya taimake shi cikin yan ta'addan A ce group ɗin da suka kama shi a shekaran jiya shi wannan dan ta'addan daga wannan group din ya hito ce kenan zaka fahimci group group ɗin ga duk kamar guda ne kamar transfer suke yi mutum na iya zama wannan group yau gobe ka same shi cikin wani group sai ce a ah, wannan alhaji lallai na gane shi ina muka an miliyan biyar gare shi shi ya taimaka miki ce, to shi kenan. suka ce tunda ka samu shaidar lallai abin da ka faɗa gaskiya ne yanzu za mu sake ka suka ɗoro su bisa mashin suka kawo shi titi suka ba shi dubu goma suka ce ya shiga mota ya dawo gida kaga ba don da Allah ya taimake shi ba yanzu wannan e wanda ya shiga wannan hali me yake gudu me yake gudu an so an an tafi gida an mace komi duk gidan da duk gidan talakan da an kamaci naira miliyan da an kashe gidan in ba a yi hankali ba kayan gidan ne ya sake rayuwa ba san da zai sake rayuwa ba haka aka yi sai ka kuma an sake kama shi cikin dan lokaci Allah ya taimake shi da ya wannan bayani cikin su wani ya lalle mun na gane wannan alhaji saboda ya tsaye wurin su ya kusan wata kita da su duk sun san shi ya ce lallai shi ne muka aje miliyan biyar gare shi abin da ya wada gaskiya ne Allah ka sake shi to kaga irin irin wa'annan sannan wajibi ne mu ci gaba da addu'a kamar yadda muka sani shekaran jiya ma mun fara kunuti a nan to kada a yi sanyi a ci gaba da yi ni na tabbata ina da yaƙini kamar na tabbata kuma haka wallahi wa'annan addu'o'i da bayan Allah ke yi ba za su kai ga banza ba kuma in dai ta'addanci ne wallahi duk wa'annan da kai wani turji wani dogo gide ku kwantar da hankalin ku kuna nan za ku ji an ce ko an kama su da rai ko an kashe su duk ta'addancin dan ta'adda ba zai shekara goma yana yi ba wallahi duk ta'addancin dan ta'adda a tarihin Najeriya ba a taɓa wani ta'adda ta'adda da ya shekara goma cikin lokaci ne yana wani abin da ya ga dama ba. Wallahi yau in ba a samu sa'a ta yau ba ana samun sa'a ta gobe. ko gaskiya ka tsaya gare ta wallahi wata rana sai an waye gari sai an waye gari Allah ya tadda wanda ya wuce ka balle ƙarya balle zalunci an sa maza kuka an sa mata kuka an sa marayi kuka an yi kuka akan su da sahe an yi da rana an yi da daddare yaya za a yi Allah ya kyale su inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu haka manzo Allah ya faɗa Allah yana wa azzalimi ta ya kyale shi ya ta kare ne bawa babbaka amma duk ran da ya kama shi ko bai kucewa. ya Allah ka karma turji Allah ka kamma turji da dogo gede da ire-iren su Allah ka yi musu damkar da ba su kucewa Allah ka yi musu kamun da ba su kucewa Allah ka kama su kamun nan naka irin wanda kawwa makiyanka na farko Allah ka yi musu irin wannan kamun Allah ka sani wayannan bayan Allah sun zama musiba sun zama fitina sun zama bala'i ga bayanka Allah muna roƙonka kai musu farmaki Allah duk inda suke ɓoye Allah ka ba jami'an tsaro kara a kansu ya ku jami'an tsaron Najeriya kuma ya kamata ku ƙara himma da gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatocin mu na jihohi lalle babu shakka wallahi kamar yadda faɗa kan jiya kwana bai same ku ba magana kana shugaban ƙasa ko kana gwamna ka kwanta kai kwana wallahi bai taso ba wajibi ne ku tashi tsaye musamman gwamnonin wa'annan jihohin da abin ya shafa na arewa lalle ne ya zama ko shi kuna haduwa kuna tattaunawa kuna neman shawarwarin masana ya za ya kullo ma wannan al'amari al'amarin nan ba raguwa yake ba karuwa yake kullum kullum ƙara budewa yake yi kullum ƙara faɗaɗa yake yi <clears throat> kullum ƙara fitowa suke yi da sabbin hanyoyi na ta'addanci to ya kamata kuma ya zama kuna fitowa da sabbin matakai na tunkarar su ni i am not a security expert ba kwararre nake ba ba harkar tsaro ba ba kwararre nake a harkar tsaro ba amma ni wasu abubuwa da nake gani ana yi ga harka tsaro suna bani mamaki domin ni abin da nake nake zato sha'anin tsaro yana buƙatar sirri sha'anin tsaro yana buƙatar kyakkyawan tsari ta ƙarƙashin ƙasa amma abin da zai baka mamaki sai haka duk da za a tura sojoji sai haka sai an hodi ga jaridu sai an hodi gidajen rediyo gwamnatin tarayya ta tura sojoji dubu ɗaya da ɗari biyar a yankin zamfara sai inda wannan babu hikima a ciki domin duk sanda ka gaya ma wanda za ka yaƙa ka nemi sigaran da za ka zo ga yawan abin da za ka turo mai to shi ko zai maka tanadi domin abin da haka sa abu gidan dambe ya faɗi saboda bai san sanda dambe zai mai ba girki ita ka kare dan dambe yau inda za ka ce wani shirya dan nace ka ga waya wala ko kana sai bai faɗo zai dauki bugun wani shirya dan nace ka ga hanci ko ka buga zai dauki bugun dan zai shirya bugun ka hanka buga amma abin da ka kare dan dambe girki kawai ya ji damɗe da ba zato ba tsammani sai ya faɗi to ita ma harkar tsaro girki ke maganin ta dan ta da yana son a yaƙe shi a yi nasara wajibi ne an tsaro sai kun canza salo harkar tsaro ba harkar da ake yadawa ga facebook da wasu kafafen yada labarai bane a da gidajen rediyo sai kaga har yawan yan sojojin da za a aika sai an hadi sai an hadi ma irin makaman da za su je da su ni ba taba ganin irin wannan tsari na tsaro ba tsarin tsaro na kowane na da na yanzu babban abin da an nasara ta shine sirri shine sirri ya zama lokacin da za a kai ma ɗan ta'adda farmaki babu zato babu tsammani bai da wance to a farmai wannan shine ta ayi nasara amma duk sai da ka faɗa mutum cewa gani nan ta he gani nan ta kamar kana ba da sanarwa ya gudu ne sannan cikin abin da ni nake gani sai ka ga an farma yankin Sokoto misali amma yankin Zamfara buɗe yankin Kaduna buɗe yankin Neja buɗe kaga duk sanda aka koro su daga Sokoto tun da yankin Zamfara Azmis din Zamfara ba a sa wani mataki ba dole su yonan su gangaro kira za ga ana yakin sunan sai sun koma bude wuta wani gehe to ya kamata jami'an tsaro da ke tsara aka na tsaro ya kamata su dauki wani mataki akwai wadatattun kayan aiki da za a iya far musu lokaci guda akalla ya kamata dukkan sanannun abin nan akwai map na dajin nan akwai tsari dukkan jami'an tsaro sun sayar da tsarin dajin nan yake yasa ba za a yi tsari na lokaci guda ba domin babban illa shi ne duk sanda aka far musu kuma aka janye to kamar an ƙara tunzura su ne su ƙara farma talakawa duk sanda aka kai musu hari aka ɗan striking nasu aka bari to kamar an ƙara ne su ne su gaba da kashe talakawa ya kamata in za a far musu a far musu latan wahida lokaci guda a ɗauki mataki na lokaci guda a far musu komi ka faruwa ya faru a ƙare da su amma in an taba nan sakkwato a dauke lokaci ga zamfara ba a taba ba ga nan ba a taba ba sai ka ji ana sakkwato sun gangaro kaduna ana ana zamfara sun gangaro neja sai zan babu sadda wannan abin zai karewa dole ne gwamnati da jami'an tsaro da wannan yakin yake hannunsu wajibi ne su canza tunani akan wannan duk da yake kamar yadda wada I am not a security expert ina yi wakila suna da wata hikima sai haka ni na kila ba fahimci hikimar ba ni iya fahimta ta ban fahimci hikimar yin hakan ba amma Allahu a'lam ina yawa tun da su aikin su ne kila suna da wata hikima yadda yasa suke yin haka a bannan buɗe, bude a tare can kwana biyu a fara nan a bari ina yawa akwai hikimar da yasa to in ma dai akwai hikimar ba ta haifar da alkhairi ga talakawa ba wajibi ne lalle a ƙara tunani a san yadda za a yi domin wannan musibar talaka suke ciki a samar da mafita a kanta Allah muna roƙonka kai muna maganin waɗannan miyagun bayi Allah kai muna maganin su Allah ka ba jami'an tsaron nasara ka ba su nasara ka taimake su ka gwada musu bakin zaren wannan ta'addanci da ayyukan ta'addanci na 'yan ta'adda domin su magance su a samu zaman lafiya Allah muna roƙonka waɗanda ke taimaka musu a cikin gida ko a waje Allah ka san su Allah ka tona asirin su Allah kada ka ba su lamuni Allah ka kai musu farmaki Allah ka kai musu farmaki Allah koki-kokin da talakawa suke yi da mazaje da mata da marayi Allah ka ji wannan koki-kokin namu Allah ka ji wannan koki-kokin namu Allah kai muna maganin waɗannan ƴan ta'adda a duk inda suke ya ubangiji ya Allah kai muna maganin waɗannan ƴan ta'adda a duk inda suke ya ubangiji Allah ka karba mana addu'o'in mu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون <clears throat> إن ربكم كريم فعال لما يريد يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فادعوه مخلصين له الدين متيقنين بالإجابة واعلموا أن الدعاء من أهم وسائل العباد من أهم وسائل العبادة بين العبد وربه حيث إنه صلة مباشرة صلة مباشرة بين العبد الضعيف المخلوق الفقير الذليل وبين الرب القوي الخالق الغني الجبار أيها المسلمون إن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الدعاء فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فاعلموا عباد الله <clears throat> إن الله هو المجيب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فالمسلم لا يحمل هم الإجابة وإنما يحمل هم الدعاء بأن بأن تتوافر فيه شروط قبول الدعاء بأن يتحرى الحلال في الطعام والشراب وأن يضع وأن و و و وأن وأن يطلع من يقلع من الذنوب والمعاصي ويتوب إلى الله ويتوجه إليه وحده بالدعاء ويدعوه بالخشوع والتذلل واعلموا أيها الإخوة إن الدعاء ينفع المسلم في جميع أحواله فيما نزل من بلاء وفيما لم ينزل في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيئة رحم ولا قطيئة رحم إلا أعطاه الله بها إهدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها فالمسلم في كل حال رابح ما دام مستمرا في دعائه نحو الله تعالى إخوة الإيمان إنه يجب علينا أيها المواطنون النيجيريون أيها المواطنون النيجيريون أن نجد ونهتم بديننا وأمتنا ووطننا وأن نهتم بما يعيشه إخواننا في بعض البلدان في سوكوتو وزنفرة وكتنة ونيجا وكبي وكدونا من من قتل وغصب وانتحاك الأعراض وإهراق الديار وممتلكات وطغيان وبغي وإسراف في إراقة الدماء فنسأل الله أن ينصرهم فإنهم ظلموا وإنه على نصرهم لقدير عباد الله فنحن اليوم مضطرون لما وجدنا أنفسنا فيه من الخوف والجوع والأمراض وذلك بما كسبت أيدينا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وما علينا إلا أن نلحاح بالدعاء بتواضع وتذلل وخشوع ورجاء راجعين إلى مولانا تبارك وتعالى تاركين كل مخلوق ومضموم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون عباد الله توبوا إلى الله توبة نصوحا واستغفروه من جميع الذنوب والمعاصي واعلموا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واطلبوا السلامة من السلام ولا تطلبوها من العبد الذليل أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين فاتقوا الله عباد الله ولا تعصوه واشكروه ولا تكفروه وتوبوا إليه جميعا واستغفروه إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مع الصلاة يعلمون ما تفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 المصلين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما المصير لا إله رفعنا إليك أكفنا اللهم لا تردنا قائمين اللهم لا تردنا قائمين اللهم لا تردنا قائمين يا حي يا قيوم يا مجيب دعوة المضطرين يا إله العالمين يا مجيب دعوة المضطرين اللهم أجب لنا دعاءنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر من أعداء الدين واذكر عبادة المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم يا موضع كل تقوى يا سامع كل نجوى يا غافر كل الخطيئة يا موضع كل تقوى يا غافر كل الخطيئة خطيئة اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرنا وراءنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما نسألك يقينا صادقا نسألك العافية من كل بلية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس يا حي يا قيوم اللهم اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم عليك به فإنه لا يوجد اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك لا يخفى عليك شيء من أمورهم يا من لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من لا تخفى عليه خافية إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين اللهم عليك بأهل أعدائنا وأعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ولا يخفى عليك شيء من أمورهم يا حي يا قيوم اللهم دمرهم تدميرا اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا حي يا قيوم اللهم إن الطغاة والظلمة نالوا من بلادنا اللهم نال الطغاة والظلمة في بلادنا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا ولا يعجزونك ولا يخفى عليك شيء من أمورهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا رب العالمين وجمد الدماء في عروقهم حتى يذبحوا أنفسهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يا رب العالمين أنفسهم اللهم جمد الدماء في عروقهم حتى يطفئوا أنفسهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يا حي يا قيوم اللهم إنهم قد قضوا في البلاد اللهم إنهم قد قضوا في البلاد اللهم إنهم قد قضوا في البلاد فأسروا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب إنك لبالمرصاد اللهم إنهم قد قضوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم إنهم قد قضوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان قتلوا الرجال وأيموا النساء وعدم الأطفال وأحرقوا الديار والديار والملك والممتلكات وأحرقوا الديار والممتلكات وأحرقوا الدماء اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم إنهم قد طغوا في بلادنا اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأتركوا في الطغيان اللهم إنهم حسبوا الأعراض اللهم إنهم حسبوا الأعراب جردوا جماعتنا قتلوا رجالنا أيموا نساءنا كذبوا أطفالنا كذبوا جماعتنا اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنك تعفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عليك بهم فإنهم لا يوجدونك اللهم عليك بتركي وأعوانه يا رب العالمين اللهم إنا اللهم إنه وأمثاله من عبادك لا يخفى عليك شيء من اللهم خذهم لا يعلمون اللهم خذهم لا يعلمون اللهم عليك بجل الفرج ودور اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم اللهم عليك بهم فإنهم عبادك اللهم ba ni, ya amalla yi zan jundu, اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم طيب. اللهم صل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم إن إخواننا في بعض البلدان في زنفرة وسقطة وكبي وكتون ونيدا وفتنة في حالة لا يعلمها إلا أنت اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم اللهم إنهم جياع فأظلمهم اللهم إنهم جياع فأظلمهم اللهم إنهم عراة فاقصهم اللهم إنهم عراة فاقصهم يا رب العالمين اللهم كلهم معينا ونصيرا اللهم كلهم لهم معينا معينا ونصيرا اللهم إنا كن لهم معينا ونصيرا اللهم إنهم في حالة لا يعلمها إلا أنت ولا يخفى عليك شيء من أمورهم اللهم انصرهم فإنك قادر اللهم انصرهم اللهم انصرهم فإنك على نصرهم لقدير اللهم انصرهم فإنك على نصرهم لقدير اللهم انصرهم تقل فإنك على نصرهم لقدير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين لا إلهنا وإله كل شيء لا إلهنا وإله كل شيء القيوم يا رب العالمين اللهم اجعلهم عبرة لمن بعدهم اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد